yayin da wani bawan allah wanda bai so a ambaci sunansa ba ya bada motoci toyota pickup guda uku da yake karbar wannan taimako da sunan shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta cnsp brigadier janar chani abdurrahman sakataren majalisar ta cnsp ya yi kyakkyawar godiya sannan ya yaba ma dukkan waɗanda suka ba da wannan taimakon gidauniyar majalisar ceton kasa inda ake ci gaba da karban taimako na 'yan kasa nan da can inda a yau dinnan da safe wato tawagogi da dama ne na 'yan ƙasa na nan cikin gida da kuma na ƙasashen waje suka turo wakilansu domin su zo su mika taimakon su ga hannun shugabar ita wannan gidauniyar cewa da madam bara rake musa jarmakwai a gaban idon sakataren dindindin na majalisar ceton ƙasa ta cnsp kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na baro arzika. waɗanda suka ba da taimakon nasu na baya-bayan nan sun haɗa da 'yan asalin gundumar filange da ke zaune a birnin korobo na ƙasar cote d'ivoire da makarantar nan mai zaman kanta manudiya ta da ke birnin yamai da kuma kamfanin magunguna na sony yan eh, jahilin na mazamna cote d'ivoire a jaha kwargo suka ba da taimako zuwa da cnsp muka zo kawa da gaiso su kuma insha Allah jika 440 Eh, jika 440 Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su to watsanda ba su bada su ma suna da niyya muna da su ma sa hannun su su kama saboda kasan mu ta ci gaba masha Allah eh, mun zo mu nan da sunan CSP Manu Diata don mun kawo namu gudunmuwa bisa kan abin da yake wakana a Nijar don kuma an ce zancen 'yan ƙasa ne lokaci ne wanda ya kamata duk 'yan ƙasa kowa ya gwada nashi kuzari ya kawo nashi kokari don a samu kasa ta je da gaba don ta wannan fannin ne ma'aikatan ta daga guardian har zuwa ga babban fondatrice kinmu mun yi kotize mun samu juska 'yan miliyon wanda muka kana mu gudunmuwa na gina kasa insha Allah don da fatan duka wanda suke nigerian na gida da na nesa kowanne zai ba da nashi gudunmuwa don a samu nijar Allah ya kai mu hilin inda muke so watan da muke kenan insha Allah mun zo nan da sunan Sonimed Societe Nigerian de Medicament mun zo mu kawo namu gudunmuwa ga CNSP don gudunmuwan namu nature biyu ne don akwai kayan da ake yin wannan tartama palu da shi shine catheter iri biyu j22 da j24 kuma da shek na kudi na miliyan goma duka dai suna kama miliyan hamsin da jika eh, hamsin don gudunmuwa ga muka kawo don cigaban ƙasanmu muna kiran wanda ba su yi ba muna kiran su su ma su yi don cigaban ƙasa ƙasa na mu duka ne haka zalika 'yan nijar da ke zaune a kasar amurka sun tattara kudi jimilla miliyan goma sha bakwai da jika ɗari shida na sefa 'yan nijar da ke zaune a lagos tarayyar najeriya sun ba da kudi jika tamanin na sefa yayin da wani bawan allah wanda bai so a ambaci sunansa ba ya ba da motoci toyota pickup guda uku da yake karbar wannan taimako da sunan shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta cnsp brigadier janar chani abdurrahman sakataren majalisar ta cnsp ya yi kyakkyawar godiya sannan ya yaba ma dukkan waɗanda suka ba da wannan taimakon ya tabbatar musu da cewa zai yi ma shugaba chani abdurrahman bayani ba shakka kana kuma idan allah ya so za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe da kadarori akan kyakkyawar hanya da ta dace. a ci gaba da goyon bayan da suke kawowa a cikin wannan kokowa ta kwato 'yancin mu da kuma tabbatar da martabarta a fuskar duniya matan jami'an tsaro na ƙasa hasalima na 'yan sanda cewa da police a ranar jiya sun yi wani taro na sabke alkur'ani mai girma da kuma salloli na kunuti domin allah maɗaukin sarki ya ci gaba da kare ƙasar nan kuma ya bamu nasara a dukkan dukkanin makiya ga dai bayanin da ɗaya daga cikinsu ta yi mana akan muhimmancin ire-iren waɗannan tarurrukan ma'anar wanga taro tun dai da aka yi tun da aka yi kukin wannan mu matan fds mu mata fds mun tashi mun yi tsaye tsayin daka mun ce za mu kama ma mazajenmu za mu taimaka musu mu ma shi ne yasa yau mun kuma matan polisa yau turkinmu ne ana sabka alkur'ani a kowane wuri-wuri kowane kan yana yi yau turkin matan polisai ne shine mu ma muka gayyaci 'yan uwanmu sauran matan fds suka zo nan gurin aka kama mana muka yi sabka alkur'ani mai girma daga nasu bangare masu fama da nakasa a nan Nijar a karkashin jagorancin ƙungiyarsu a ranar yau dinnan sun yi wani kira na musamman domin ba da taimakon jini a cibiyar ba da jini ta nan asibitin birnin Yamai. Suna da dama waɗanda suka karɓi wannan kira kuma suka zo suka ba da su ɗaya daga cikinsu ya yi mana wannan ƙarin haske. Kamar ma abin da ya kawo mu nan ba komai ba ne illa mu so mu taimaka ma 'yan uwanmu saboda yau lokacin da muke muna cikin lokaci ne wanda akwai bukata a ce mutane sun yi kokari sun yi irin wannan abun da muka yi yau da aka ce kishin kasa ba sai da kuɗi kaɗai ba za ka iya taimaka ma ka akwai kwance mutane kwance a gidan asibiti matasa ire-iren su ne ya kamata a ce sun yi wannan kokarin a wannan lokaci da ake ciki don shi yasa muke kira da duk wani matashi koko wani mutum mai lahiya wanda zai iya taimaka ma matasa ya yi kokari ya taimaka da wannan abun da muke matasa suna jin tsoron wannan abu amma ba abun tsoro ba ne bai da wata damuwa taimako ne da allah kaɗai ne zai iya biyan mutum ta kira na ƙarshe da nake so ma mutane kamar yadda kuke gani allah shi yake halittar mutum duk yadda allah ya halicci mutum da baiwar da allah ya mai wani yana gani yana da layiya yana da komi amma bai san ba da akwai wa'inda ba su gani za su iya yin abin da shi ba zai iya yi ba waga gurfuma mun buɗe ta ne ta masu gani da marasa gani saboda duk wani mai nakasa daidai yake da wanda bai da nakasa nakasa ba rashin gani ba ce ko ko rashin kafa ko ko rashin ji a'a nakasa ita ce zuciyar mutum ta mutu wannan ita ce nakasa muna fata kowa ya gane mai gani da mai wanda bai da kafa ko ko wani wanda bai ji daidai yake da mai komi a duniya daga nan babban birnin ya mai sai mu isa zuwa jihar doso inda firife na gundumar dogon dutse ya gudanar da wani taro da masu garuruwa kimanin 42 da ke cikin karamar hukumar keshe domin tattaunawa da su akan zancen zamantakewar al'umma cikin kyaukyawan yanayi domin magance matsalolin da ake iya samu na tashin-tashi na tsakanin manoma da kuma makiyaya isa sale da harisu garba na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoto wannan ziyara ta faɗakarwa da waye kan al'umma ta kantoma na gundumar dogon dutse a cikin barikoki guda shidda da ke kumshe a cikin hukumar tasa ta shahi al'amura guda uku shine cewa tsaro zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokaci da ake hudda abinci da kuma biyan jangali ɗaya bayan ɗaya ga abin da magabata suke faɗi a taron da ya haɗa su da masu garuruwa jihar dogon dutse matsala biyu ne suke matsala tsaro da matsala zamantaka tsakanin makiyaya da manoma na uku kuma matsala jangali na hwarin na ji hankalin hakimai nici tsaro ya taɓa cin ƙasarmu amma duk yaren da muka kamawa sai mu ga 'yan cikin komini ne jihar dogon doci mun ka ja hankalin uwaye mun ka ceto ku yi ma ku magana su ne ka kame 'yan ta'adda isansi su ne kuma ka ba su rahoto bisa kan ja hankalin su zai yi su magana da su dan su ne duk kamar tsala bisa jangali shi jangali tun da nazo ni ce ma mayar duka su yi mini raskwana jangalin ba a ba duk suka mai raskwana akwai wasu garuruwa wanda adda shekara uku shekara hudu ba su bi jangali ba ni ce ma hakimai na ba su wata biyu tsohon jangali kuwa shi biya sabon jangali na shekara 2024 su wata guda ba ka kai dan ƙasa ne ba ka bai jangali ba dokar ƙasa ta ce dole sai ka bi jangali mutanen ke shi magana ce wadda a cikin mu shida wadda muke da garanti a nan kuna kwatanta iya zama kuma ko bana mun gane shi zan hware muku godiya bisa wannan menene iya zama muna so gurin prefe ne da ya zo mun hira ya ce yana so arewa bana a kare wannan harakan kaka babu jini babu hada babu aikin allah wadi kuma gwargwadon hali ba a rasa abinda ba a rasa ba amma dai sai mu ci alhamdulillah a ci gaba da bisa wannan kuma ina kira ga makaya har yanzu ke shi ba ƙare aiki ba kowa ya kame duke shi da cikin tawani ka a jayo banna sam sam sam wanda kun ka ga ya buwaye ku ku kire ku ce wani yaron nan ya buwaye mu gashi ba zancen ku bane amma ba a tsaya mutum guda mutum biyu su bata zama wanda an ka iske tun kakin kakin ne bai kamata ba to a ciyaye da banna a cikin karamar barikin keshe inda ya kasance karo na karshe na wannan ziyara ta kantoma na gundumar dogon dutse kaftan yawu ada saraki da ke tare da shi sun ja hankalin al'umma bisa kan muhimmancin wannan taro da kuma abin da ake jira da su daga wannan umarni na kantoma na gundumar tasu kaftan yawu ada a jihar da kuma al'ummar yankin da ta kaya ne suka fito kwansu da kwarkwata a wani taron gangami da kuma jerin gwanon da suka yi wanda a sakamako suka fitar da wata sanarwa ta kara jaddada goyon bayan su ga tsarin majalisar ceton kasa cnsp da ke karkashin jagorancin general da brigade abdulrahman chani gare karin bayanin da hawa'u ali da kuma musa galadima suka aiko mana a karshen wannan taro a yau juma'an nan ne 27 ga wannan watan da muke ciki al'ummar garin da magaran ta kaya suka fito da fifi domin nuna goyon bayansu zuwa ga majalisar ceton ƙasa da kuma gwamnatin rikon ƙwarya da wannan ƙasa ta jamhuriyar niger inda suka fito da fifi don yin wani jerin gwano tun daga tsohuwar meri ta taƙayar har zuwa bakin hadar prefe inda suka fitar da sanarwa kamar haka mu al'ummar garin da magaram ta kaya muna kawo goyon bayanmu zuwa ga kwamitan ceton ƙasa wanda ake cema CNSP da gwamnatin transition a albarkacin kawo ƙarshen mulki na zalunci da ake ma al'ummar ƙasar Nijar. Al'ummar ƙasar garin da makarantar kaya tana godiya akan haka muke godiya sosai da ƙirƙiro ƙungiyar nan da ake cewa ma IAS wadda ta kumshi ƙasar Burkina Faso, ƙasar Mali da ƙasar mu ta Nijar. Kuma muna godiya da ƙirƙiro wannan ƙungiya mai amfani da bincike domin masu rubuta ciki da dukiyar ƙasa wanda ake ce ma kwalidaf mu al'ummar garin da magaran ta ƙaya kuma muna meka safifiyar gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga dukkan jami'an tsaron mu na kasar Nijar FDS wa'anda suka rasa rayukansu a cikin wannan jajircewa muna meka safifiyar gaisuwa zuwa ga duk 'yan uwansu maza da mata wa'anda suka ji ciwo ubangiji Allah ya kawo masa sauki cikin ƙaramin lokaci Allah ya raya ƙasar mu ta Nijar Allah ya raya kwamitin ceton ƙasa a yanda yake karɓar wato wannan sanarwa tasu prefe na departamentin da magaramta ta daya kapitan Adamu Bawa ya yi kira gare su wato wa'annan matasa da ma al'ummar garin na da magaram ta kaya na su zamanto tsintsiya madarmin kiɗa kana su ci gaba da yin addu'a na Allah ya tabbatar da kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Mu bayyana muku da cewar an gudanar da karatu na Alkur'ani mai tsarki musamman ma sabka kenan ta karatun alkur'ani mai tsarki gami da yin addu'o'i na allah ya kwanciya hankali da lumana a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar ikon watanni uku kwana 90 cif kenan da majalisar ceton kasa ta yi a Nijar bayan juyin mulkin da ya wakana a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Inda a ranar jiya abokan aikinmu suka yi kokarin kalato muna ra'ayoyin jama'a dangance da waɗannan kwanaki 90 da Janar da Brigade Abdulrahman Chani da kuma sauran jami'an tsaron da ke tare da shi suka yi a jagorancin ƙasar nan. Ga dai rahoton da Nana Zainabu Amadu ta haɗa mana a kai. a kwana a tashi watanni uku kenan da majalisar ceton ƙasa ta karɓi ragamar mulkin ƙasa karkashin wani juyin mulki da ta yi a ranar 26 ga watan julin da ya gabata watanni uku na daga da goyon bayan 'yan ƙasa na birni da na ƙauye da ma na ƙasashen waje waɗanda a yau suka yi amfani da wannan dama suka bayyana ra'ayoyinsu bayan wata uku da mulkin na majalisar ceton kasa ƙasa cnsp sunana malam mamadu zangoma president na kungiyar harkar kula da ake cema kwasina Niger. Eh, yau karatun da muke na kwana 80 da goma da CNSP ta yi bisan milki, godiya kawai zama Allah. Tunda in an koma kwanaki 80 baya, 'yan Niger ba su walala yadda suke so, ba sa su iya magana yadda suke so, ba sa su iya eh, bunƙasa yadda suke so. Lalle akwai muna cikin tsanani, amma tsananin nan ba laihinsu ba ne. Yau 'yan ƙasa suna murna kuma sun dogara sun haƙura da cikin halin da suke nan ciki tunda hangen nesa ne muke yi hangen nesa shine mi a ƙarshen transition kin na mun yi imani da Allah ne ke daɗi kawai ne zai zo tunda bayan wahala dole daɗi zai zo wata uku na CNSP mu dai muna godiya kuma muna yaba tunda ga wata uku da an kai kowa ya ga darewa da Niger take yau 'yan Niger duka an zan uwa guda uba guda kuma an ka doka milkin da an kai bayan nan duka milki ne wanda ko karen da a gidanka baka milkin shaka nan tunda ana son mutum kowane ya kai lokacin da yana huta to nigerian sun gaji mulkin nan ya wahal da su don ka vraiment ya kamata yanzu sai nsp duka kokarin gar su ga suna yin shi ne dan kasa kuma wagga kokowa da aka yi kamar babu ma wani zabi in yau ban muta ba duwar an kai dai sai mun yi ta tilas ne ga yan kasa mu tsaya dan bida incin mu na kasa mu tsaya mu kama mu soja ga tunda soja su zo ne dan su ceci kasar ga kuma alhamdulillah yau in ka doka duka 'yan ƙasa an san uwa guda uba guda don kowanne ma alheri babba ne bismillah tunda kakin sai na space zo nigeria in kaga mutunan in kaga wani dan uwanka ma kamar ma duk rikice ku ta bugun juna tunda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi sai kaga abu gashi nan na walakanci da rashin girmama dan adam ana yi me yanzu wannan abu duka vraiment mun samu sai na space ta zo duk bannar da aka yi ta taka mata birki kuma in ana banna cikin ƙasa in an ka taka mu abu birki muna tsammanin da gaskiya kenan in dai banna ta tsaya duk abin da zai yi gaba gyaruwa ne kuma alheri ne ga 'yan ƙasa. al'ummar ƙasa sun ce gwagwarmayar ba ta ƙare ba don haka sai mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don cimma gurin ceto da ƙasar Nijar daga halin kakanikayi. Masu kallon da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu na na Zainabu Ahmadu na nan tahi domin karanto muku da waɗansu labaran. Ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nake fatan alheri da ku